الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga mai duka Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya ta lahadi safiya kuma ta goma sha ɗaya ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai kuma daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya da izinin allah maɗaukakin sarki a wannan darasi namu na ashirin da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka littafin muwaɓa malik za mu tashi a babi na ashirin da uku a kungi na biyu kundi da yake magana kan abin da ya shafi tahara ma'ana kitabu tahara bayan da malin ce kitabu tahara sai ce babun fitayammum haka kuwa na shi ke ko haza babu tayammum ta babun fitayammum mhm. na gafa yanzu ka zo babun fitayammum باب في التيمم بالتنوين لا هذا باب في التيمم لا باب في التيمم ممكن باب في التيمم باب خبر المبتدا لمبتدا محذوف جوازا تقديره هذا هذا باب في التيمم ممكن هذا باب في التيمم هذا مبتدا باب خبر شكرا babin fitayammu wannan babi ne da zai yi magana akan abin da ya shafi taimama babi ne da zai yi magana akan abin da ya shafi taimama kada mu manta muna magana ne akan al-tahara kuma tahara ta kasu kashi biyu akwai al-taharatu sughra akwai al-taharatu al-kubra akwai tsarki da yake karami akwai tsarki da yake babba idan an ce tsarki da yake karami ana nufin tsarkin da alwala take kusa da shi alwala ta wadatar idan aka ce tsarki da yake babba to sai wanda ya hada da wanka wana jina da ke kuyi zage da alhadasu al ake kuma da alhadasu al-akbar alhadasu al shi ne alwala alhadasu al abin alhadasu al alwala alhadasu al wanka ina fata mun gano wannan da kyau kowannensu da alhadasu al'asra da alhadasu al'akbar babu wanda yake yiwuwa sai da ruwa mai tsarki mai tsarkiwa saboda Allah ta'ala ce wa anzalna minas sama'i ma'an tsahura kuma mun saukar daga sama ma'an ruwa tsahuran wanda za a yi tsarki da shi ruwa da za a yi tsarki da shi shine ma'anar tahur alawazani fa'ul kullum da ke ko alawazani. sa'ud ruwa da za a yi tsarki da shi to an ka ce mai tsarki ba lalle ne ya zama wanda za a yi tsarki da shi ba kuma saboda haka Allah ta'ala bai ce wa azzalna min as ma an tahiran ba tahiran shine mai tsarki amma tahuran wanda za a yi tsarki da shi to da zarar an ce wanda za a yi tsarki da shi kai tsaye dama mai tsarki ne kai tsaye dama mai tsarki ne amma aka ce mai tsarki ne ba lalle ne ya zama za a yi tsarki da shi ba ku duba lagata alqur'ani mai girma cewa anzalna min as-sama'i an tahura to da al-hadathu al-asghar da al-hadathu al-akbar kowannen su baya yiwuwa sai da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa kun fahimci wannan da kyau to kasancewar addini na musulunci addini ne mai saukin gaske addinin musulunci addini ne mai saukin gaske kuma gwargwadon yadda ka fahimci musulunci ingantacciyar fahimta gwargwadon yadda yake da sauki a gare ka saboda ka shi asali musulunci ba a bauta Allah a musulunci da wahala mutum ya ga cewar ai sai ya wahala ne Allah zai so abin da yi kun fahimci wannan da kyau ko saboda ka musulunci ba haka yake ba Allah ta'ala ya ce wa ma ja'ala alaikum fi jini min haraj millata abikum ibrahim ka duk kowanne abu da yake a musulunci dubu sallah tana da cikin manya-manyan rukunin musulunci bayan imani ba abin da yake sallah kuma Allah ta'ala cewa yi wa qumu lillahi qanitin ku tsaya